mazala ce an yi alkawari duk mutumin da ya azumi shida a cikin wannan wata na shawwal Allah zai rubuta masa kamar wato zamaninsa gaba ɗaya ya azumce shi ga yadda abin yake da ramadan duk abin da ka yi ana ninka maka lada sau goma yanzu mun yi wata ɗaya Allah ya rubuta mana a mu insha Allah ladan azumin wata goma ne a shekara saura wata nawa saura wata biyu to sai aka kawo mana azumi shida shida sau goma goma sau shida shine zai baka sittin raba ta gida biyu talatin talatin wata biyu kenan haɗa wata biyun nan da wata goban ka wata sha biyu shine baka mai shekara to duk musulmin da idan yayi azumin ramadana yana daurewa yayi su shawwal din nan to a littafinsa a wajen Allah za a rubuta mai iya tsawon rayuwarsa kullum azumi yake yi shine kana ka siya min dahari kullum haka annabi ce ayi haka bayan Allah na kwarai suka ce ayi jama'a in an ce hadisin annabi ya ce ayi annabi ya yi ko an yi umarni da ayi ko sabai sun yi ba a fa zuwa a ɗauko maganar wata mazhaba a ce ai a mazhaba kaza ayi makaruhi ne ai yaya annabi zai ce wata magana wani ya kawo wai magana wata mazhaba ai an gama kuma <laughs> akwai wani mai masaba da za a bi shi bayan annabi ai mai masaba ya samu daraja da matsayin a shi ne in ya bi annabi ai to idan hadisin bai zo masa ba ko bai san shi ba ko ko ko ko sai a bar mu riƙe abin da annabi ya ce ai jama'a ku yi azumin sittu shawwal ba dole sai kun yi shi a jere ba za ka iya hutawa yanzu ka sha ruwa saboda ana zafin rana amma dai kafin watan nan kwana talatin ya wuce lallai ka yi ƙoƙari ka yi sittu shawwal ka yi ɗaya ka huta bayan kwana uku hudu ka gara ko ka yi biyu ka yi gaza akwai malam ahlul himmati yan uluwul himmati malam wani gobe zai fara gobe zai masa dukan farko in ya ɗauki goben nan kaga asabar wato bai zai sake shan ruwa ba sai ya zuba shidan nan gaba ɗaya tas ya sauke nauyi saboda me bai sani ba ko zai je karshen watan ko bai zai je ba ya sauke ya gama kuma bai da fargaban na gama sisi shawal ko ban gama ba kawai zai gaya zuciyarsa ne yau sallah kin ci abinci harshe na yau sallah ka ci abinci ka sha duk abin da zaka ci ka ci kashin da zaka karya karya shi da rana lemon da zaka sha shi abincin da zaka ci sha shi daga gobe wasu za su fara malam sai ya mai da system din jikin ya nuna masa yanzu ramadan ake ci kamar ramadan ake nan da nan sai kaga ka gama wallahi kwana shidan ka tas